ka kuka kula na tafi kano da wa ka tafi na tafi karewa dambe mai wuri lafiya dai waka na tafi da wakan dambe da kagun lafiya dai na zo zai dai wakan dambe na tafi zamfara wakan dambe na tafi sankwata wakan dambe har yau shekawa amfani. yau ma'azu ta cika ta cika ta cika an kai dambi. to mhm. kaji ji abin da an mahwarin cewa an kashi jafaru kace eh, eh, an ce an kashi jafaru an ce an kashi jafaru kura eh yace shahejini ko an kashe ka mm, banjin komi shahejini mu koma wasa hon samu ko ina ba ta zuwa kaji abin da amawa ga kalma. shi yasa yake faɗa ma jafaru cewa dambin nan da audu dan zuru sai an maimaita shi ya sani eh kwarai da gaske to Akwai wani abu da kuke ma na Bacirawa kamar cewa maƙila, eh, Mu'azu ma bai iya mai waƙa saboda na ji wani zambo cikin wace waƙa ce yake ce mai. Waƙa kuwa ta indon da Bacira mace na. Eh, bancin shi yana ko ko ko bai da hankali ko kuka ce mai. Ko ko ya taɓa muku kalangai ne ko mine ne ko cikin waƙar Jafaru ne ni dai na ji cikin waƙar. Cikin watan abin watan wagga waƙar ce. Mm. Inda shi ma'azu ba shi yau kalma ba ya oya yau ga kalma ya ce in don na ba rawa mace na hmm. ai mace ba ta ɗaukar wahala hmm. sai dai a ba ta tsaba ta yi daka ta yi to ta burka kyamiya hmm. to ashe arashin gayawa na ba rawa ciwo rannan ana tashi da dambe an yi dambe an ƙari wallahi ko da ya oya biyu kusan ga na ba na ba hannu ya kihe yaɓu mun ka ɗauka ana ta zuba ruwa <laughs> ya dike dike dare ya dawo to ka bi abin da amma harin ga waka sai an ka ɗoye ce mai na ba shi rama haukaci na bai da hankali kwarai da gaske to ka bi abin da amma harin an ka ce mai ba haukaci na bai da hankali saboda yaron buge kuma bugun kwarai wato ya ji zahe wannan arashi na ya ji zahe wannan arashi ya kyauta mana ba tira dan inda an game an game da ƙarin kwana da zo babu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bugun ƙware mai ran kaɗe Kaduna to wai wanga arashi da kuka yi ma yan dambe wai ba ku fuskanci matsaloli da ku da su ba saboda gaskiya yadda kuka wa dan dambe arashi ba kowane makiɗi kai mai haka nan ba to kun sha cewa dan tagaya ma ya koma tallan mangoro sai ya ci ya sha ya koshi sannan ya yi kasuwa ya kasuwa ba ka shagon ba zai ba eh to wallahi duk dai wanda a sha to mm. da kana jin duk da dan sanyi na mm. duk dan sanyi na ma'azu a rashi najiya jiya inda yaka cewa dan sanyi na maroki na shi mm. sai in za abu ki mu hada mai ya zo shi ɗora Allah shi bari ya zo kaga ya <laughs> yakuba da kura ba ma'ana bai iya dambe to kuma shi an ce ba a yi mai haka nan shi ma bai hankuri to wallahi ga sannan mm. ga lokacin da ma'azu ya taso uban kowa shi na arashi kowa ma'azu na arashi to sanin gidan ɗan kai kai duk wanda an jamus to ka dibi yadda ka yace mu ali kwarin ganuwa ɗibage ko daɗe mara lura wai wa za ka hauka to ka diba ga gani fi sabida yace kai ku ji ce ya batan eh yace ali kwarin ganuwa taɓaɓɓe ko ɗaɗɗe mara lura wai wa za ka hauka ka ji kaji abin da an muhari hmm. watan in dai game da waka kudawa na hmm. to duk ma'azu ya ɗauko waka kudawa babu jamin da ka bawayan ma'azu shi mai arashi Ya ɓatai ga waka irin sanin gidan ɗan kandi to akwai zarumin da kun karga ba ku mai ba ku mai arashi ba cikin jama'a tun da su ne kun kai taɓa to gaskiya babu shi tun da ka gama azoyawa dan ta gaya arashi to gaskiya kam tun da ka gaya dan ta gaya arashi hmm. to babu babu jamin da da da da to akwai mutum guda wani na baba sali baba sali abokin alimura shi fa hmm. to shi yan Allah ya so ma'azu bai taba tunkara baba sali da wata kalma ba nisa saboda shi ko baba sali ya iya ma'azu abin da ya sa iya ma'azu duk inda ma'azu duniya yake baba sale na can yana ba shi labari to kaji abin da ya sa bai taɓa tunkarar baba sale da arashi ba har yau bai baba sale arashi ba amma duk ba shame wani na inda ba jami'in na babu wanda ma'azu bai dan gutsura ba ko dan kaɗan da na ko kaɗan na sai ya dan shaho sama ya kai da ya wuce <laughs> yawa alin ko yawa alin mara mara <laughs> to yawa bala bala ya bala bala yaro na Kaduna bala ya bala yaro na Kaduna shi mana da haka Jafaru ya bala to bari mu shiga waccan magana shin cikin kudawa tunda kai makiɗin kudawa kake wani bakudi ne yawa jamus ɓannar da ba a taɓa yi musu irin ta ga tarihin dambe wanda ka gani da wanda ka ji sahihin labari to yanzu dai hmm. ka san shi cikin kudawa Mm. cikin kudawa bakin dai waɗanda mun ka yi yayi mm. da su don mm. ba mu san waɗanda ba mu yayi da su ba haka ne cikin kudawa bakin waɗanda muka yi da su babu wanda yau a jamawa ɓanna wadda irin jahura ya masu tun jahura ya jamawa ɓanna tunda babu wani bakudi wanda ya buwaye jamawa wanda ya kai shahuru Mista ka ce ya buwa ya jama'a. To ga lokaci ne hmm. babu wani bajami hmm. wanda Kataron jahar bai da shi ba. Bai tsoron kowa ga lokacin. Kowace jaharu duk bashamen ga lokacin jaharu duk wanda a jamus hmm. kowane na baka shi an ci ga wani ya tare jaharu ya ce bai yi ba. Sai dai ko ba daɗi. ya je ya yi sha kana jahol sai ya dambe nan ko ba daɗi akwai wanda ka shakkun dambe da su hmm. don kaga mu mun sani hmm. yana shakkun dambe da shagon karamar hukuma ka san shi ko ina san shagon karamar hukuma marigayi ya rasu lalle ya rasu mai duguri yanke shi an kai yan boko haram sun kai yanke shi ga yadda na samu labari Allahu akbar Allah shi kawo da musulmi amin ya rabbi ka gani. Hmm. bayan haka nan shina kuma shakkun dambe da hagon dutsen mari amma in sun ka tako dambe da bahgon dutsen mari rumtse idanu ya kai ya ci shi da bugu da shuri da iza amma na tabbata waɗanga mm. koyo shi an ka tako dambe da su da jahon mm. sai dai shi namiji mm. saboda Allah ya shi namiji amma na san bai son dambe da su mu duba cikin jamawan gada sun kai suna cikin duniya zan taɓo maka su guda guda misali shin ya kashe alin mara aiko ya kashe alin mara Ta. bala yaro ya kashe bala yaro mamman raba gardama ya kashe mamman ta tagaye ya kashe dogo sanin gidan ɗan kande ya kashe sani a audu ɗan zuru ya kashe audu ɗan zuru na bacirawa ya kashe na bacirawa um, fataye dogo ya kashi fataye dogo ya kashi fataye ya kashi fataye to ya o kaura ya kashi ya o kaura ya o ya o tsarkiya ne ka magana ya o a shi ya o ya dan katsina ya o ya ya kashi ya o ya kashi ya o dan katsina ya lawalin kagara ha ya kashi lawalin kagara ina son kai dambe da lawali to ban cewa ga inda son kai dambe amma mu ba su amma dai ai ga kirari akwai inda yake cewa eh, eh, lawalin kagara ya ja ba daɗi. Tau. mu ci gaba tun da akwai sauran jamawa waɗanda sun kai ɗauki ba daɗi da shi jafaru akwai audu ɗan ɗiri audu ɗan ɗiri hmm. to ina ganin ban san dambe su da ɗan ɗiri ba da ko ya kasai ko bai kasai ba ban san dambe su ba sanin cin naka a ya kashe sanin cin naka shi cin nakan har kai ne kuma ya kashe cin naka don kana ji ana mun kashe cin naka ya haɗi. Hmm. kuma sanin cin naka ya haɗi. kuma sanin cin naka ya In inno dogowa inda dogo ya jahura ya kasai mm. ya kashe inda dogo ya kashe inda dogo ya kashe inda dogo kusan in ce an kai magana jamus ai waɗanda su ne jamawan ko suna ko shamawa mun ko wata ho bayan sai biyu amma akwai wasu kuma waɗanda sun kai sun kai sun kai ka da girman sun kai dambe da jafarun su yayi dambe da aminu aminu tambol ai ko awo yayi dambe da aminu tambol amma ina ganin babu kashi tsakanin su aminu okay bai kashi aminu ba bai kashi aminu ba Tau. To in mun ka duba su kuma jamawa waɗanda sun kai dambe da Jafaru. Alimara ya kashe Jafaru? Alimara to Alimara bai kashe Jafaru ba don abin da Jafaru yawa Alimara hmm. kashi kusan arba'in yawa Alimara. Hmm. Sababi Ta tashin hankali gobar gemi. To dan tagaya ya kashe Jafaru? An tagaya ya kashe Jafaru. Ina ya kashe Jafaru? To wai ba legas na kashi jafaru ba ina ga legal na kashe jafaru to sanin gidan ɗanka ne ya kashe jafaru sani ya kashe jafaru sani ya kashe jafaru sani ya kashe jafaru a shagon amadi ya kashe jafaru to shagon amadi bai kashe jafaru ba dan zuru audu ha dan zuru audu ya kashe jafaru na karamar hukuma ha shagon karamar hukuma ya kashe jafaru To bari in mun ka tsaya mun ka duba me yasa tun da mahi yawancin waɗanda ya kasa sun kase me yasa hake ganin ya yi musu ɓanna wadda ba a taɓa yi musu ba. Mina na ya yi wanda wani dan dambe bai wa jama'a ba shi Jafarun yi. To abin da yasa mm. waɗanda ya waɗanda kasai mm. ya kashe hududin Tun Tunda har 'yan damben su na ƙauye masu taro ne su masbila haka duk ya kashe su. To ya kashe su. Haka ne. kaga ya kashe ya kashe maya ya kashe yara kuma ya kashe na kasa gare su don haka shi na nace ya yi musu bannar da da da ba su mai ba gaskiya ne ya kashe su dan auta ko a ya kashe su dan auta haka ne filo ha ya a ba su yi dambe da filo ba damben su dai bai kisa ba ina da kasa na ga dai guda bai kisa ba gaskiya eh bai kisa ba damben nan tunamanta tunamanta to na manta amma dai an Allah ya so hmm. duk da su ne yaran alimura ko su filo su ne yaran alimura e eh, suna ka kaɓa amsar dambel suna su ɗa hadaura suna ka amsar dambe, su a yaran alimura na'am to shi baba sali ya taɓa gwada dambe da jafaru a baba sali bai dambe da jafaru ba <laughs> yasa tsoro ko ƙarfin bai kai ba a'a ƙarfin bai kai ba kuma kuma da dai manyanci sai ya ci manyanci ne to kuma akwai shagon na mai ango a sun shagon na mai ango aka shi jafaru mm. to matsalar da ma aka samu tuntuni tuntuni tuntuni in ma fara ganin mm. in fara ganin faduwar jahoru da mm. idanuna mm. hanni han ma'azu kashin da shagon na mai an wa jahoru shi a farkon fara ganin faduwar jahoru ga na odiyu gusau ko na Odi gusau na odi odiyu gusau dai na Odi gusau shi ka gani shi na gani ana ta cewa sun yi dambin nan mai duguri ya kashi na mai ango Maiduguri mutanen Maiduguri sun ce a'a Sufiyanu ne ya kashi na mai ango Maiduguri ba Jafaru ba shin kai damben su ya taba kisa Maiduguri ya kashi ya kashi shagon mai nan mai ango Maiduguri mana ran da ya kasa su ya tawwa shagon mai ango ta hayatai ya haye mota ya haye mota ta hayatai shi ya abi gaban idon ka an kai ko labari kaji gaban ido na an kai na Maiduguri na Maiduguri to To mu koma su kuma cikin kudawa tun da ka kalli damben kudawa da jamawa. Wani Jami ne ya zama ma kudawa su kuma matsala ga wannan lokaci wani na ya musu banna. To, mm. ga wannan lokaci kan wanda ya hawa kudawa banna mm. na daidai dan sanin na. Da kai ne? To na biyu mm. bala yaro. Tunda bala yaro sai da ya shekara sai da ya shekara kusan biyar Legas bai faɗi ba. Kuma kudawan ne ya ka bugu? Kuma kudawan na ya ka bugu. To misa ka azaman man kan bala yaro wurin ba. Hmm? Eh to abin da ya sa hmm. kahin ai balan ya yi kahin balan ya yi hmm. ai mamma ya fara tunda bala yaro mamma na. Gaskiya ne. Shi a babba gare. Kahin ya fara ai shi mamma shi ya fara ya musu shi ne. Na'am. don dalilin da yasa ne maka wagga magana shi eh. kamar duk wata gona da mamman ya raga bai nome ba an ce bala yaro shi ya yi da nome ta to ai shi na nika yi ma eh. hannun ka mai sanda <laughs> na'am shi na nika yi ma hannun ka mai sanda duk wata gona wadda mamman mm. ya raga yan kuyyen da bai nome ba eh. to bala yaro kamuwa ma ya can tun daga can ya kamo inda wancan ya noma ya maimaici ke <laughs> ya dawo ya idi turbewa ya hada ya wuce ya hada ya idi turbewa gaba ɗaya To, to shi kuma akwai gurma da wanda yawa ko da ɓanna haka na shi ma. To, gaskiya akwai gurma da to na can na can dori tun dai na su waɗanda ne yanzu san su ba. Eh na dorin muka magana waɗanda ka gani. Ka gane magana eh. Na dorin. Haka. Nan sakkwato. Shi ko balan ba ƙoshi ya yi ɓanna. Tunda an shekara biyu ana dambe sakkwato duk da inda ka hito. balan makushe ka shakka don balan makushe da kun taku mm. ya ɗauki hannun nan ya yi ma haka nan mm. to ƙasa ka yi don haka ya yi ɓanna mm. gwargwado wadda ba ta da ko adadi wato shi ma ya kwatanta yin abin da jafaru yawa jamus a ya gaskiya ya kwatanta gwargwado abin da abba ya tsawo ba yawon duniya irin na jafaru shi da abba ya tsawo ba amma gwargwado ya iya kan zarfi ne bari in ɗan dawo da kai baya ya hayya wurin maganan nan ta Jafaru. Duk da ina ga mun taɓa mun taɓa ta da kai ne ko buben ɗan gulbi na manta. Me yasa aka aza Jafaru kan Kasimu mai kasa in ana magana ɓanna don kusan duk wanda Jafaru ya kasa ai Kasimu ya kasa kuma ya kashi ma waɗanda Jafaru bai kasa ba wannan haka yake ko kuma ya ga magana take daga kanka ka gyara tsabarka yaya. To. Eh. gaskiya shi kasan yan Allah ya yi mutum zarumi mm. ko inda bai kai ba mm. sai a kai shi asimin mai kasa mai ƙarshi na kuma mm. ɗan dambe na kuma ya yi dambe duk inda dambe ka yi ya yi dambe amma zarumi ta da suna abba'i da kai na jahuru ba amma kuma ai ya rige shahuru gidan dambe haka gidan dambe hmm. amma bai kai jarumtaka jahoro ba abinda nika nufi ai jarumtaka ana hmm. gano ta ne ga mutum na abinda ya yi na kashe-kashe hmm. da kuma shi wanda an kai mai waɗanda jafaru ya kasa da gaske duk mai kasa ya kashe su to tun da kusan abokan damben su guda ne ka gani ran kai watan shi kasin mai kasa gaskiya ko da ya kashe-kashe ne ko da mun ka haɗu fara haɗuwa da mai kasa har ya yi mm. ya yi ƙasa ƙasa ya yi ƙasa ƙasa don ko da ya yi kashe kashe da ya ƙasa mai kasa ya kadai muna shi labari don haka ba mu shaidun irin waɗanda sun kai dambe don ni na don ni na mm. ban he ganin damben ƙasa mai kasa su uku ba uku kacal uku tunda ko da mun ka fara haɗuwa da ƙasa mai kasa mm. ya yi salo ga dambe ya fara manyanta ga dambe amma kun yi mai waka wadda take ita ce mun koyi mai waka mm. tun da kasan nan iyaka dai wani bi an ka zo ga heli mun kai mai waka ya hito ya kirari ya koma ga daga shi tsayi ne masu kama shi ba su da yawa ne masu kama shi ba su yawa tun da sannan mm. lokacin su shahoru sun taso mm. ko ka kama irin su kasu da kasa da shahoru da yara ne sai su hana sowa manyan su garkuwa wannan gaskiya ne To wai Ma'azu ya taɓa yi mahoro waƙa? Awo, ya taɓa yi mahoro. Mai ƙarfi mai tsoron haɗa. Hmm. Shagon Ali Zuma Ashib. ƙarfi waƙa da Ma'azu ya wa horo. Horo ya dambe gaban ku? A horo ba guda ba biyu ba. Ai horo. Hmm. Ba ƙarin da musamman ma duk wanda Ma'azu ka ɓaci ga waƙa horo na. A'a, to kamar yaya horon ga da taso daga baya ma. Ba su da shi wallahi da ma'azu. Musamman. Me haɗa su? Abin da ya haɗa su ruwa. Ruwa? Shi ruwa na haɗa su. Wai kana ne horo marowaci na? Wallahi ruwa na haɗa su da ma'azu. <laughs> to dan faɗa mana wani arashi na da wani arashi tun ni ban taɓa ji ga magana ba wallahi sai ina cikin wace waka ka ja mana arashin nan mu ja. To cikin waka Shahom. Hmm. Kana ji? Hmm. saboda horo mm. lokacin da muna zaria mm. Allah ya kaddari ma'azu ba shi da lahiya mm. nan zaria kullum abin da horo ka tahowa ya ce Allah ya sa ma'azu yarsu inna lillahi wa inna ilaihi raji kana ji eh. wagga magana ranar da an ka ce muna Legas mun ka taso da ma'azu ba shi lahiya mun ga taho gida ran da mun ga cika sati uku ran nan Allah ya ma'azu cika mm. ran da ana dambe zaria ran da an ka ce ma'azu ya rasu wallahi ran nan horo wutal ya kama ya yi fati wanga nasiru filo mm. nasiru filo shi ya eh, tara mutanensu ba saboda ko jama suna ra'ayin ma'azu mm. sun ka zo sun kawa shagon arzuma kaca-kaca sun ka nuna mai bai kyauta ba haka da ya yi ai mutuwa ta kowa ta ta ji abin da an kai ƙiyayya ai ta kai ƙiyayya tsakani da ma'azu to me kaka hasashen ya kawo ƙiyayya horo ya sa bai son ma'azu bai don jafaru ko dummi ne ito eh ba eh, shi dai kahin kahin jahoru mm. shi abin da ka san shi gaskiya duk tare da mutum mm. tunda shi ashiru mm. damben mu na gusau nan ya fara dambe inda muke nan odiyu na ya fara naɗe hannu yana koyon dambe kaga ma'azu gani ya kai shi hoge ne ya fara dambe hoge ne ya fara kamar irin sanin gidan dan kande mm. muna dambe mayanci mm. yana kiwon awaki mm. ya bara awaki ya taho ya naɗe hannu ya shiga dambe na na dambe ne sanin gidan dan kande to kaga tun da shi ma'azu yana ganin hoge ne ya fara dambe kuma ya gani kamar yaro ne na kaga Allah ya ya daga shi kaga duk abin da ya samu yana mai ruwa kaga ba a shiri ba a shiri gaskiya ba a shiri to kaji abin da an muhari don rashin shirin ga na ruwa na wallahi ran kade ba na komi na ba to ya hayya nan za mu dakata gobe za mu ɗora kan wancan maudu'i da mun ka kasancewar lokaci ya yi mana hali ne ya hayya muna so kai nazari kuma za mu ba 'yan kallo dama kwana biyu su turo tambayoyi sannan mu taho mu yi saboda ka san akwai matasa da dama ya waɗanda ba su kalli ma dan bin Jafaru maballantana mai kasan balle balle ko na kowa yawa to masu tambaya don Allah ko masu rubuto comment don Allah a rinka yin mai ma'ana shi mutum yana ba da labari ne gwargwadon abin da ya sani to saboda haka don mutum ya faɗi abin da kana da ƙalubale kai ne babu magana zagi ko cin mutunci abin da muke so ka warware ko ka, ka, ka wayan mana da kanmu ko ka turo tambaya ko ka yi mai tuni a kan abin da ya mance sai mu taho mu haɗa mai. Tunda kowa na mantuwa. Kuma kowa na mantuwa saboda haka masu kallo abin da ya sa koyaushe nake zance saboda shirin nan saboda ku muka yi. In ba don in babu mai kallo ba mu yi. Saboda haka farin cikin kuma ka so duk da haka kuma ba mu yadda a yi wani kalami na cin mutuncin wanda muka tattaunawa da shi ba duk lokacin shi yaka barin ayyukan shi ya bamu mu tattauna da shi saboda haka do Allah in za a rubuta comment ko abu do Allah a rinka yi na natsuwa da ilimi ko kuma ka kira lambar mu ta kanas Kano in hira kake so a yi da kai za mu yi hira da kai ka ba da labarin abin da ka sani saɓanin wanda mun kai hira da shi ka kawo hujjojinka gamsassu insha Allah za mu yaɗa ka ɗauki nauyin shirinka Yahaya mune maka fatan alheri da ka ba mu lokacin kamar ka tattauna da kai to Allah ya samu gama lahiya jama'a duka dukkanan mun ka kawo karshen shi wannan shiri a madadin doyan da suka taimaka ya zo gare ku musamman Buhari Shehu Kajiji mai ɗaukan mu hoto a daidai wannan lokaci ni Alamin Sokoto nake cewa ku huta lahiya